Me kike nufi da hakan? Mata mun fi maza shan wahala a zamantakewan aure. Ƙarya kike mun fi ku shan wahala. Muke al'ada, muke renan ciki wata tara, mu sha wahalan haihuwa, muke renan yara, mu ba su tarbiyya, muke girki a gida. Mu kuma mu muke ɗaukan ɗawainiyar mata. Tsaya mana, Wai na zaki je ne? Gidanmu zan tafi mana. Me yasa ba kya duba halacci ne? Halacci? Me ka taba min a rayuwa? Me na taba miki? Karfa ki manta. Ke ce tallan kosai, ke ce tallan awara, ke ce tallan kunu. Ba arabi ba boko, ba ki da manemi. Na kai sadakin ki, na miki kayan lefe, na kawo ki gida na killace ki. Ni ke daukan ɗawainiyar abincin ki, ni ke yi miki sutura, kula da lafiyar ki. Duk kin manta da wannan? Koranta min za yi? Ko kunya baka ji ba? Kamar yadda ke ma baki ji kunya yi man batulci ba. me faru ba ki girki ba ni na gaji da girki da gawayi kai ka ce zaka siyan mana gas kin manta ya aka yi muka hadu kina sai da abinci kina girki da ice hayaki yana tile miki idanu ni ke taya ki hura wuta amma ai ka min alƙawarin zaka hutar da ni kwarai a da ke kike ciyar da kanki ki ciyar da yan gidanku ki makanki tufafi ki ma yan gidanku sutura yanzu kuma ni ke ciyar da ke ni ke ciyar da yan gidanku ni ke miki sutura ni ke ma yan gidanku abun kuma har da gori wa ya ja haba ne gida haka ake alwala daga wanke fuska kuma sai kafa ke kina yar talla har ni zaki ga ma ilimin addini dama kai ai baka da aiki sai yi ma mutane gori na gode ma Allah ta ta hana ni zuwa islamiya ba kai kuma a wancan lokacin kana can kana ta neman kuɗi ka manta da neman ilimi